radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Radio Hausa VOH ne ke magana a cikin shirin sa rana zagaye na biyu a jerin shirin da muka sabaka muku a kowace rana. Masu mu Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. To a jerin shirin da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mota shirye-shirye da suka da shirin mu koma noma sai kuma mu koyi harshen farisanci. Waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku amma kafin nan sai an fara da shirin nan na ko kun san. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Juma'a bakwai ga watan Afrilun shekara ta 2023 wanda ya daidai da goma sha shida ga watan Ramadan na shekara 1444 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 302 da suka gabata a ranar irin ta yau wadda bakwai ga watan Afrilun shekara ta 1721 sarkin rasha peter the great ya afka wa sweden da yaƙi kafin wannan lokacin da a shekara ta 1700 kasashen rasha denmark sweden da kuma poland sun yaƙi da juna amma daga bisani sweden ta yi sulhu da kasashen denmark da poland yadda sarki peter the great na rasha ya ki amincewa da duk wani batu na sulhu tsakaninsa da sweden da lokacin kuma ya afka wa kasar da yaƙi bayan da peter the great ya ce kasar sweden da yaƙi ya ginda ya mata sharaɗin cewa zai fice da kasar amma dole ne ta amince ta miƙa wa rasha wani bangare na ƙasar ta kuma zai kwashi iko da ƙasar finland baki ɗanta wadda a lokacin take karkashin mamayar sweden daga lokacin sarki peter ya mame wani bangare na ƙasar sweden ya mayar da shi bangaren rasha kamar da kuma ya mame ƙasar finland baki ɗanta ya mayar da ita a cikin rasha da ƙarshen masu saurare ko kun san cewa shekaru 134 suka gabata a rana irin ta yau wato bakwai ga watan afrilun shekara ta alif tara aka haifi shahararren marubuciyar waƙoƙi ta latin amurka gabriela mistral a ƙasar chile gabriela mistral ta kasance mai matuƙar sha'awar rubutun wakoki a kan lamura na zamantakewar jama'a musamman ma dai abin da ya shafi iyaye mata kan yadda za su rika tarbiyantar da 'ya'yansu da kuma ɗaura su akan turba mai kyau ba tare da ɗabi'unsu sun gurɓace ba wannan ya sa a wancan lokacin ta samu karbuwa matuka a dukkanin kasashen yankin latin amurka musamman ma da a tsakanin iyaye mata a cikin shekara ta 1944 an ba ta kyautar lamba yabo ta nobel inda ta zama mace ta farko da ta karbi wannan lamba daga yankin latin amurka ta rasu a shekara ta 1957 a kasar chile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 sauraro sallama da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. Hassan barka nake muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokacin. To jerin shirin da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan na fara karanta muku labaran duniya. To da farko ga muhimman kanin labaran kasashen faransa da kuma sin sun buƙaci a gaggauta tattaunawa domin kawo ƙarshen yakin ukraine iran ta buƙaci kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya yi tur da hararen isra'ila kan siriya bankin duniya ya yi hasashen raguwar bunƙasar tattalin arzikin yankin kudu da hamadar saharar afirka to yanzu ga labaran daki-daki kasashen faransa da kuma sin sun buƙaci da gaggauta tattaunawar zaman lafiya domin kawo karshen rikicin ukraine xi jinping da emmanuel macron sun kuma bukaci da kai zuciya nesa game da batun amfani da makaman nukiliya ya kamata a koma bakin tattaunawa cikin gaggawa domin gina zaman lafiya mai ɗorewa a cewar shugaba macron a daidai lokacin da takwaransa na sin ke bukatar a kaucewa amfani da duk wani makamin nukiliya macron ya nemi shugaba xi jinping da ya tankwaso shugaba vladimir putin na rasha game da matakinsa kan ukraine da yammacin ranar laraba ne shugaba macron na faransa ya isa birnin beijing hedkwatar kasar sin don ziyarar aiki wannan kuma shine karo na uku da macron ya kai ziyara kasar sin bayan hawansa karagal mulki a matsayin shugaban kasar faransa kuma ziyararsa ta farko a kasar sin a wa'adinsa na biyu na shugabancin kasar iran ta bakin jakadanta na dandandun a majalisar ɗinkin duniya ta ce akwai buƙatar kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya allah wadda da hararen wuce gona da iri da isra'ila ke kaiwa kan ƙasar siriya amir sa'id iravani ya bayyana hakan ne a wata wasiƙa da aikewa sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres da kuma shugaban kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniyar ya ce hararen isra'ila sun keta ka'idodin dokokin ƙasa da kasa. jami'in na iran ya yi ishara da harin baya-bayan nan da isra'ila ta kai siriya wanda a yayinsa mashahawartan sojojin iran biyu suka yi shahada a kusa da damascus babban birnin kasar a makon jiya bayan kai harin iran ta ce tana da hakkin mayar da martani kan ta'addancin gwamnatin isra'ila a duk lokacin da ya dace ya yi kakkausar suka kan gazawar kasashen duniya musamman kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya wajen tunkarar hare-haren wuce gona da iri da isra'ila ke yi kan kasar siriya lamarin da ya baiwa gwamnatin tel aviv damar abin da ta ga dama ba tare da ɗaukan wani mataki ba a kanta mista iravani ya kara da cewa dole ne a mutunta ikon kasar siriya da hurminta da kuma 'yancinta to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran gwamnatin najeriya ta ce ta samo bashin dala miliyan 800 don sakawa a tsarin tallafi na rage raɗin cire tallafin mai da za a yi a cikin watan yuni mai zuwa da take amsa tambayoyi daga manema labarai bayan an gama zaman majalisar zartarwa kasar ranar laraba ministar kuɗi ta kasar zainab ahmed ta ce za a raba kuɗin ga iyalai miliyan goma waɗanda bayanansu ke hannun gwamnati a faɗin ƙasar. ta ce iyalai miliyan goma ɗin da za su amfana da tallafin suna wakiltar 'yan najeriya miliyan hamsin ne a makon da ya gabata ne ministan kwadagon kasar dr chris ngige ya ce gwamnati za ta bar maganar rage radadin cire tallafin mai wa gwamnati mai jiran gado yawancin 'yan takarar shugaban kasa a zaben da ya gabata a najeriya ciki har da bola ahmed tinubu da ya nasara a zaben shugabancin kasar sun yi alkawarin cire tallafin mai idan suka hau mulki tuwar labarin kuma babban bankin duniya ya yi hasashen raguwar bunƙasar tattalin arzikin kasashen da ke yankin kudu da hamadar saharar afirka zuwa kaso 3.1 bisa ɗari a shekarar nan ta 2023 a da ya gaza kaso 3.6 bisa ɗari da yankin ya samu a bara rahoton hasashen wanda bankin ya fitar a watan nan na afrilu ya nuna raguwar hasashen tattalin arzikin yankin sakamakon rashin tabbas a yanayin tattalin arzikin duniya da kuma bayan da manyan kasashen duniya suka fuskanta a fannin raya tattalin arzikinsu da hawan farashin kayayyaki da kuma baya a fannonin zuba jari rahoton ya kara da cewa alamu na nuna hada-hadar tattalin arzikin afirka ta kudu za ta gamu da koma baya na kaso 0.5 bisa ɗari a bana a gabar da ake ci gaba da fuskantar rikici a fannin makamashi bugu da ƙari rahoton ya shawarci gwamnatocin kasashen afirka da su ƙara mai da hankali ga manyan sassan da ke karfafa tattalin arziki da fannin tattara kudaden haraji na cikin gida da rage yawan basussuka da ƙara yawan jari a fannoni masu samar da riba ta yadda za su kai ga rage kangin talauci da wanzar da wadata a matsakaici zuwa dogon lokaci musamman a wannan gaba da suke fuskantar tafiyar hawainiya a fannin cigaba da hauhawar basussuka to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. To da labayan da aka gama shan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye shi inda zamu farawa da shirin nan na mu koma noma. Mu koma noma. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar shirin mu koma noma. shirin ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo to a yau za mu dubi ne akan sanan noman gargajiya wanda babu sanadarori na zamani a cikinsa za mu ji damar da ake da ita a gabashin afirka har da ma yammacinta domin bunƙasa wannan irin noma wanda yake jawo kudaden shiga masu yawa a wannan lokaci da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. noman gargajiya wanda ba yi amfani da sanadarori na zamani masu gurɓata shuka ba yana ƙara samun farin da ta goma shi a faɗin duniya baki ɗaya shi dai wannan irin noman yana dogaro ne tun daga tashin farko da iri wanda ake binnewa a ƙasa wanda ba a sauyawa zubin halittarsa ba iri wanda manomi zai fito da shi daga cikin rumbunsa ya tafi kai tsaye ya watsa shi a ƙasa ya binne bayan lokaci bisar da ubangiji wannan irin ya tsiro ya girma ya bada amfanin gona hakanan kuma maimakon takin zamani mai cike da wasu dalori da wasu masu da alaƙa ne da dangogin man fetur da wasu abubuwa na daban ana amfani a wannan salon noma ɗin da kashin dabbobi a matsayin takin zamani ko kuma wasu tsire-tsire da shuke-shuke da ciyawa da suke zama su ne takin a cikin gona hatta wajen kashe kwari da sauran ƙananan halittu masu lalata amfanin gona ana amfani da wasu dabaru na gargajiya sannan kuma da samar da wasu wato mayukan ko ko magunguna na kashe irin waɗannan ƙwarin daga tsire-tsire ba tare da an sa musu wasu sinadarori na daban ba. to a nahiyar mu ta afirka da akwai dama da ake da ita a sassa daban-daban domin bunƙasa wannan irin salo na noma domin har yanzu da akwai dukkanin sadarwar da ake da bukatuwa da su domin yin sa tare da wannan nahiyar tamu idan muka nufi ƙasar ghana da ke yammacin afirka za mu ga cewa a kasar mahukunta suna ta ƙoƙari matuƙa domin bunƙasa wannan irin noma ba tare da sanadarori na zamani ba daga ciki da akwai ƙoƙarin da ma'aikatar gona take yi na ƙarfafa manoma su rika amfani da taki na gargajiya maimakon na zamani har ila yau gwamnatin ƙasar ta gana za ta gina kamfanonin yin takin gargajiya a cikin gundumomi goma sha shida a faɗin ƙasar sai dai gabanin a kai ga hakan an kafa wani kwamiti ko kuma wata cibiya ta ƙwararru da aikinsu shine fito da dabaru a ilmance da za a yi wannan takin na gargajiya da zai zama kuma wadatacce a faɗin ƙasar hakanan kuma an kafa wata cibiyar da ta ƙunshi wasu ƙwararrun domin samar da ƙera kayayyakin fasaha da za a gina kamfanonin da su a cikin gida a matakin ƙarshe shine aka kafa shafuka na intanet domin tallata abubuwan da za a ƙera ɗin saboda manoma su ci moriyarsu a ranar uku ga watan maris na wannan shekara ta 2023 ne shafukan na intanet suka fara aiki to idan muka nufi gabashin afirka kuwa za mu ga cewa wata cibiya ta ƙasa da ƙasa ta masu noman gargajiya international federation of organic agriculture movement ta fitar da rahoto dangane da gabashin afirka da ya kunshi cewa a gabashin nahiyar afirka kayan abinci da ake nomawa ta waɗannan hanyoyi na gargajiya suna ƙara samun haɓaka wacce ta tashi daga kan dala amurka miliyan 4.6 da yankunan suke samu zuwa miliyan 35 a tsakanin shekara ta 2000 zuwa ta 2003 ƙasashen wannan yankin da suka kunshi kenya burundi da uganda tanzania sun fito da tsari na bai ɗaya da dokoki da ƙa'idoji da kuma matsayi ta fuskar daraja na kayayyakin abincin gona da za su rika nomawa ta hanyar gargajiya wannan siyasar su ta bai ɗaya ta buɗe musu kafar har fasaha tsakaninsu tare da cewa kasashen sun samu nasarori a wannan fage zuwa yanzu amma dai har yanzu da akwai jan aiki a gabansu matukar ana so a ci moriyar abin fai da haka to za a iya cewa da dama tun da wuri irin wannan noman na gargajiya ake yi wato daga kansa aka faro sai dai daga baya zamani ya zo da wasu hanyoyi na samar da takin zamani cikin sauƙi da sauya kwayoyin halittarsa da magungunan kashe ƙwari da suke kunshe da wasu sanadarori duk an yi wannan ne dai a matakin farko bisa tsari irin na jari hujja da ke son cin riba cikin gaggawa kuma riba ta kole sannan kuma a lokaci ɗaya ana son a sai da abubuwan da aka yi ɗin da yawa zuwa ga sassa daban-daban sai dai sannu a hankali an fara gano illoli ta fuskar kiwon lafiya da suke tattare da noma irin wannan na zamani da aka sauya ƙwayoyin halitta abinci sannan kuma ake amfani da sanadarori na magungunan da ake fesa wa kwari da suke kashe shuka sannan kuma da haddasa wasu illoli ta kai ma ana maganan cutar kansa ta bulla a wasu sassanta da alaƙa ne daga lokacin da aka kawo ƙarshen yakin duniya inda kere-keren da aka yi a fagen yaƙi aka koma amfani da su a fagen noma. to masu sauraro za mu da sa'aya a nan saboda lokacin shirin mu kwararre da fata a ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare ba ke ɗabiwan kwana da ku muna gaita ku zuwa shafukan mu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu. Shirin mu koma noma kenan to yanzu kuma ga shirin nan namu koyi harshen Farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farasanci inda da dala ubangiji za mu shiga cikin darasi na biyu muhammad da abokinsa ramin sun yi tafiya zuwa garin ne shabor wanda ɗaya ne daga cikin garuruwa na tarihi da ke iran wanda ke da wani tsohon masallaci da kuma wata babbar kasuwa waɗanda suka yi ɗaruruwan shekaru kuma ake lissafa su daga cikin muhimman abubuwa da ke wannan birni mai tsohon tarihi da dalla ubangiji za a je da ta kaya tsakanin muhammad da abokinsa ramin to ma kafin a ji tattaunawarsu sai an fara sauran dukkanin kalmomin da za a amfani da su kamar haka. yau Sob. da asubahi. خنک mai sanyi دلپذیر mai kama zuciya هوا iska Sard. mai sanyi بعضی از وسو دگا مسافر متفی مسافران متفیه آنها میمانند سو سنا سیاوه آنها دوست دارند بمانند سو سنا سن چرا سبوده می چون سبوده آنها لذت میبرند سو سنا جن دادی آنها میخواهند لذت ببرند سو سنا سن سجدادی امروز یو ما می رویم مو زمجی آرامگاه هبره خب بله. امامزاده جیکن منزن الله خیلی خوب است یه نده که قره شاعر مواکی ایرانی نه ایران من دوست دارم نی اینا سان آنجا چن بعد از ظهر باین ظهر ما می رویم مو متفی تو دوست داری برویم کی کنا سان متفی مسجد چوبی مسلاچن ایچه خوب دکو خوب است یه نه دکو جا اوری جاها گراری دیدنی نبود ایدو بسیاری دیوه قدیمی سوهو راستی دگسکی دوربین na'urar ɗaukar hoto durbinat na'urarka ta ɗaukar hoto film dodon na'urar ɗaukar hoto to kharidi kai ka saya man mi haram ni zan saya هوا سرد بود یو ده سایپی اسکا یا کسنچه میسنگی آره صبح نیشابور خنک و دلپذیر است بعضی از مسافران دوست دارند شب در نیشابور بمانند ای ده صبح برنین نیشابور یه نده سنگی کما می kama wasu daga cikin matafiya suna son da daddare su tsaya a nishabur to jama'a masu dai ganin cewa lokacin da muke da shi dai ya kawo jiki dole a nan za mu dakata sai a shiri na gaba za a ji mu dauke da ci gaban wannan tattaunawa amma kafin wannan lokaci a madadin dukkan waɗanda aka ji muryansu ne abdullahi salo ke muku fata alheri a tarbe mu a shiri na gaba. to ina ga da wannan neman muka kawo karshen jirin shirin namu masu sauraro sai kuma can da mace idan an sake lalbomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na jagoran shirin ke cewa bisalam a huta lafiya thank you